السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة شاب يرقوة شوال هجر مزن الله صلى الله عليه وآله وسلم tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida daidai da talatin da ɗaya ga watan julai shekara ta dubu biyu da sha biyar a shi gaba da karatun littafin al'azkar au abrar wa shi'arul akhyar wa talhisul da'awat wal azkaril mustahabba billail wan nahar na al'imam abu zakariya yahya muhiddin yahya bin sharafin nawawi a Dimashki. Allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi don ba manta ba har yanzu muna ƙarƙashin kitabun ma ya ƙuluhu iza da khalafis sala littafin da ke bayani akan me ya kamata mutum ya faɗi a sanda yake gadan-gadan a cikin sallah gaɓoɓe da ɓangarori na sallah akwai addu'o'i akwai zikirori akwai salatai wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya karantar da mu mu rika yi a lokacin da muke cikin sallah to muna cikin jin waɗannan bayanai mun shiga babi na sittin. باب ما arada an-nawm watta واتجع ala فراشه mala ya يقول mana wannan babi akan me mutum ya kamata ya rika fada ko me ya kamata mutum ya karanta a lokacin da yi nufin zai bacci kuma ya je kwanta a shimfiɗan shi a cikin bayanan da suka gabata muka ce wannan kwanciya ya shafi har baccin rana ba wai baccin dare ne kadai idan mutum ya kwanta zai yi wannan zikirin ba ya kamata ku kiyaye wannan kamar yadda ne bayani a baya shedanu da suka sa shedanci a ransu sukan shirya makirci na asiri ta hanyar turo aljani ya shiga jikin mutum to akwai lokuta da shedanin aljani yake iktinamul fursa neman dama na shiga jikin mutum daga ciki akwai lokacin da yake kwanciya bacci to mun san da kyau kwanta bacci dukkanin kofofin jikinki ma'ana kafofin gashi na jikin dan adam budewa suke da lokacin da mutum yake cikin janaba da sanda mace take cikin jinin biki da sanda ta firgita ko tsoro ya kama mutum da fagage da yawa wanda duk lokacin da mutum ya samu kanshi a wannan yanayi asiri ko aljani yana samun dama kai tsaye sai saɗaɗa ya shiga jikin shi a lokacin da kika yi alola yayin da zaki kwanta bacci kuma aka samu ke karanta waɗannan ko ɗaya daga cikin waɗannan zikirori da muke ta bayani a kansu ta Allah madaukin sarki zai tsare ki kiyaye ki daga fadawa hadari da farmaki na irin waɗannan shedanin aljanin ko kuma asiri din ina fatan kuna fahimtar wannan amma ku da kanku za ku zama a matsayin shaida irin yadda shaidan yake kokarin zuwa sai ya mantar da ke ko ya shagaltar da ke madadin ki zauna ki yi waɗannan zikirorin kawai sai ki ji bacci ya zo mai nauyi ya nauyaye idaninki kin manta baki ba kila sai kin tashi cikin dare ko kuma kin tashi da safe ko lokacin sallah asuba sai ke tana alolan baki ba a adda kwanciya cin ma baki ba duk abin da ya kamata ki yin ma baki ba ta lokacin idan aka kwankwasa ki aka je ki da asiri ko aljani kai ki zargi kowa ki zargi kanki sakaci kuna fahimtar wannan musamman ko wani makirin aljani da ake ce mashi ashik aljanin da yake zuwa ya manne wa ya mace ya rika zuwa yana fasikanci da ita a cikin bacci idan da za ki tsara waɗannan alola da yin addu'o'i yayin kwanciya bacci akwai alamun Allah maɗaukin sarki ya raba ki da wannan fitinin domin aljani ashiki ko in ba tsayuwa aka yi tsayuwan daka kan shi ba ba a iya koran shi saboda fasiki ne kuma ba abin da ke kawo shi jikin mace sai wannan fasikancin to ba karamin gwagwarmaya ne za a yi a iya koren shi ba ina fatan mun gano wannan da kyau akwai matakai da yawa wanda ake bi wajen koren shi to amma sau da dama wasu daga cikin matan su suna son haka ne shi sa idan aka ba su azkar da wasu abubuwan da ake son su kula da shi yayin kwanciya bacci da kuma magungunan da za su rika sha ko suna shafawa iri-iri sai take ita tana sha'awan abin da ke faruwa da ita ɗin ne lokacin da zai kai ga yana cutar da ita har ya kai ga zai taba lafiyanta ko hankalinta ko ya taɓa ya da in ma ya bari kenan za ta haifa kun to a wannan lokaci za a samu matsala shine za ta yi kokarin neman magani in yi karfin da ya kai wannan stage din neman maganin kuma zai zama da matsala Da a lokacin da kika ga kika bari har ashiki ya fara haihuwa da ke to shiga matsala shine macen da take mafarkin wani yana zuwa yana saduwa da ita ko te mafarkin ga wata mace yar uwata ta zo tana saduwa da ita har wata rana ta rika ganin cewa gashi kaman ta haihu ko kaman tana shayarwa to Allah ya kyauta akwai yiwuwan ta haihu da wannan aljanin kenan kun gano wannan da kyau ko a lokacin da muke bayani a baya cewa zai iya yiwa mace ta ɗauki ciki da aljani har ta haihu wai waɗanda ke musun matsalan masu ɗauka suke wai za ta yi ciki na zahiri ne ta haihu haihuwa na zahiri akwai wannan ma amma shi yana faruwa ne ta yanayin sakaci na mai gida in ya zo saduwa da iyalin shi bai addu'a da annabi ya ce ba shi ne sai aljanin sai zo sai su sadu tare sai a yi mai siffa biyu gashi da siffan mutum halin shi na jinnin mun gane wannan ɗa ya zama kangararre kana umartan shi da alheri uban shi aljini yana umartan shi da sharri ayi ayi ya kama hanya yake ana iya gane mace ta ɗauki ciki da aljani ne ko da budurwa ce sai a riga ganinta da siffofi na mace mai ciki kun gano wannan wani lokaci ta ga nonuwan da sun kawo ruwa ta riga jin maranta yana mata nauyi kamar na mai ciki wani lokaci har a ga cikinta ya kumbura kamar ta ɗauki ciki da yanayi na tsidda mu da jin kyankyani da ababe duk wasu dai abubuwa na mai ciki a same tana yin su kuna gane wannan da kyau ko ha kawai tana zaune sai da ce wai kafa take son ta ci a ce kafa kun gane wannan a ce to ai sai an je yarba street can ne za a samu kafa sai an je an nemo mata irin wannan shigantakan da masu ciki suke yi ha kawai tsakar dare sai da ta da kai da ce wai ta lai yalo za ta ci a yana <laughs> masu yalo sun yi bacci kun gano ne da kyau ko to haka kawai ta ma sai a ganta da irin waɗannan abubuwan wani lokaci ko Allah sai kawai da taya cikin dare sai daga jini face face irin na mai na mai haihuwa gano nan ta haihu da aljini ne wannan wasu abubuwa da suke bayyana na rake kenan akwai kowane kuma kawai da ga tana kwanciya bacci gashi nan ta haihu gashi nan tana shayarwa gashi tana kaza waɗannan alamu ne daga cikin alamomi wani lokacin ta mafarkin sai ta ga shaɗanin aljinin ya zo ya fizge ɗan ya ji ya kai ma shaɗan ya kai ma gunki ya kai ma dodon shi ana nan kuma sai daga ta ƙara wani haihuwa to kun ga in mace ta bar irin wannan matsalan ya kai wannan wajen to sai an yi gwagwarmaya ba na wasa ba kafin a cimma wannan wajen a yi maganin abin da yake damunta kuna fahimtar wannan da kyau haka siddin sai da ji ta ba ta son aure sam yana nan tun yana zuwa mata cikin bacci haka zai zo sai rika zuwa mata karar ido biyu tana ganin shi a haka a haka a haka shikenan tun ana kokarin nuna masu ga da ya kamata su dauka su bi sai da rigar ayyucin da dai ba zina take yi ba ai mafarki ne kawai sai ta dauka wai wannan abun ba komi wai ga miki ba komi azkar da ake karantar da ku ake kwadaitar da ku cewa ku rika yi safiya da yammaci waɗannan askar ɗin ƙarfin su za ku yi mamaki ƙona aljani yake waɗannan zikirorin ƙona aljani yake aljani baya son su to lokacin da zai samu daman kin kwanta diya bi gaɓoɓin jikinki da jiyojin jikinki da dukkanin ɓargo da tsoka da jini a lokacin kin yi waɗannan azkar ɗin ba zai iya matso ki ba tun yana zuwa yana gudu yana zuwa yana gudu har za a kai lokacin da zai gaji da zuwa ma kawai ya tafi kin huta kenan kin zauna lafiya cutarwan irin wannan ashikin da zai tsaya a kanki ke kadai to da da sauki zai cutar da hatta iyayenki irin yadda kika san ɗan iska in yazo yana neman yar iska yar uwan shi iyaye suke kokarin taka musu birki har yana kaiwa cutar da su da zagi da cin mutunci da zige ki da ɗauke ki ya gudu da ke ku shi ma zai iya haka idan ashiki ya yunkuro zai cutar da ke yana cutar da ke ta hanyar da shi zai amfana ne idan ya ga an ɗauki mataki ko da tsiya ko da arziki za ke aure zai iya bari ki auren sai ya rika cutar da mijin wani lokaci kuma sai ya hana auren in ya ga an matsa sai ya haukatar da ke su mutane suna ganin ki mahaukaciya shi kuma yana ganin ki me lafiyayya sai biya bukatar shi kinga ba ta yanda za a yi mai hankali ya zo ya auri mahaukaci ya yi ke sa wani kina ganin wannan mafarkin da kike wai abin daɗi ne bari ki ci gaba ku ba ki ɗauki mataki ba Allah ya ana tafi wani lokaci kin jin da zai kai ki kina ɗaukan ciki sai ga kin yi mafarki kin ga wata mace da sama kawai sai cikin ya zube ko kuma sai kin haihu sai zo sai murɗa kan jaririn ya kashe shi a ce din ta yawo yaron bai daɗewa sai ya mutu ba nan da ba ku labari ba duk da cewa irin almaran nan ne sarkin fulani ne aka ce na wani gari da in ya haifa ɗa ɗan bai wuce wata biyu wata uku sai yaro ya mutu ran nan sai alwashi cewa Allah in ya bar mai wannan ɗa ya rayu bai mutu ba to shi ku ya alƙawari zai ma Allah azumi zunzurutu guda bakwai aka wata shida yaro bai mutu ba sarkin fulani ya azumi ran da ya sha ya buɗe baki azumi na bakwai garin Allah na wayewa yaro ya mutu ana ta zuwa gaisuwa ana ta zuwa gaisuwa ana ce arto abin sai haƙuri ya ce a ni azumi na na sani magana haƙuri ne ta so ba aka ce ba mu gane azumin ka sani bai ce Allah kai ma ramadana zan cire bakwai ina ciki. kun ga zai 23 kenan ya cire na cin da dama yi da zumma bar mai ɗan shi ne ba bar mashi ba ko Allah shi bai san komai ba shi azumi shi ya sani kuma Allah ya kai mu Ramadan zai cire abin shi a can kun ga irin wannan aljanin zai iya barin dan sai koma sai mai da 'ya'yan dolaye ya mai da 'ya'yan wawaye ya mai da yayan ba su iya daukan karatu ba su da tunani ko ya ba su duk da irin wannan tunanin da hazaka da ilimi da iya magana da komai amma kuma sai ya amfani da su wajen batar da al'umma kuma yasa kun ga wannan harkan sai kun tsaya da gasken gaske kun yi kokarin kare kanku daga gare su ashiki yana iya zuwa duk sanda mijinki ya zo zai sa da ke sai ban kaɗo miki jini ko titar ki zauna cikin jini duk maganin duniyan nan da ɗauke ɗauken hoto ai ta zuwa asibiti ana kaga a ba maki na'urori duk a kasa gano me ke damun ki ta ashiki ne ya rikita ki ya sanya miki wani faro ruwa yana zubo miki ga kaikayi ga wari ga kuraje mijinki na karambanin saduwa da ke cututtuka manya-manya su kama shi ya rasa yanda zai duk ashiki na wannan Kuran wannan da kyau ko ashiki na haifarwa mace sihir taballut shine mijinta ya zo saduwa da ita sai ji ta da ka san tsohuwar karuwa ko tsohuwa tukubu wanda gaba ɗaya ta ta ta daina haihuwa ya lalata gabanta gaba ɗaya har mijinta ya koma yana zargin ko dai wannan tana karuwanci ne bai sani ba yana iya kawo mata insidat shi na zo saduwa da ita sai matse gabanta a ka saduwa da ita ko kuma ya turo mata wani tsoka ko turo mata wani irin kashi ko a waye gari za a sadu da ita sai wannan ashiki din sai sa tana jin dan karan zafin bala'i duk sanda mijinta ya nemi zai kwanta da ta kiyarda saboda wannan ukuba da take ji ko kuma ya rika samun mijin yana saduwa da ta rika jin kamar ana zuba mai barkono a gaban shi duk sanda ya bukaci saduwa da ta sai ji bai kauna saboda ya san abin da zai faru da shi bayan kamawa kun gano wannan da kyau ku ashiki yana iya barin duk wannan yanayi na kwanciyar aure ya faru ana gamawa kawai shikenan sai ya zubo maniyin sai ya zube shine sai a ce daga saduwa mace ta miƙe kuma maniyin ya zo ya tsiyaye sai gagayin da za a haihu kenan kun gano wannan da kyau ku ashiki yana sababbar wa mace sirar tafrik haka siddan kawai da ji ba ta son mijinta ba ta son zama da shi in yi faɗa ko murmushi ya mata sai da shi ya zage ta kun gane murmushi an fasara shi da zage to ga mai za a zauna lafiya kun gano wannan da kyau ko waɗannan abubuwan na ɗauko muku ɗaya daga cikin makirci ne da sharri na shaɗanin aljani ashiki to akwai ire-iren waɗannan kangararrun aljanu waɗanda suke shiga jikin mace sababa mata matsala sakamakon sakaci kun gane shi yasa annabi ya karanta da mu duk in mun zo za mu kwanta bacci me yi kaza za mu shiga gida mu yi kaza za mu shiga ban daki yi faɗi kaza za mu yi kaza har kasuwa fa za ki shiga kina sakaci baki ki addu'a ina gaya miki ba inda yake da matattaran shedanu irin kasuwa shi yasa annabi ya karantar da zikirin da in kika yi za ki samu tsaro da kariya ɗari bisa ɗari kun gane wannan to bayan kin samu wannan kariya da tsaro to kuma za a rubuta maki lada miliyan ɗaya amma ki duba ki gayo sharabanki da ki shiga kasuwa ki wannan addan sai kin je kin fito ma sai kin manta su sahabbai har zuwa suke su shiga kasuwa don su wancan zikirin su fito ba abin da za su siya gani duk abin da ake wanda shidanin aljanu suke so suke jin daɗi ana yin shi a kasuwa ana zina a kasuwa ana liwati a kasuwa ana neman aure kan aure a kasuwa ana kashe aure a kasuwa ana maganganun batsa a kasuwa ana rantsarancen ƙarya a kasuwa ana cin riba a kasuwa ana kisan kai a kasuwa ana tsaface tsaface a kasuwa komi ana yi kun gane shi yasa in kin je kin yi wannan zaki samu ɗaukaka fiye da yin da kike tsammani yanzu kinmu mu nan mutum nawa ne daga cikin mu da muka fito gidajenmu mu muka addu'an da annabi ya karantar cewa in an fita gida a yi da yawan huwa romu da wannan ba romu wata samun ta Allah ala na manta ma akwai addu'a ko gano akwai ai ba za mu biye mu ta kanki mu ce babu ba akwai za ki shiga gida wai kina jin kunya ba za ki sallama ba ai rukunai ne zuga guda na shaɗanin aljanu za su biyo ki akwai shaɗanin aljanin shi aikin shi ko to sha ne shi bokiti guda na ruwa zai ishe ki hidan gudiminki musamman yau da kullum ko in ya zo sai shanya ruwan amma kin zo za ga bokitin ki cike yake kina fara amfani da shi sai ki ga ya kare wallahi akwai a kowane shi maɓannaci ne kamar ɗera. sai zo gaba ɗaya sai cinye maki sabulu ya shanye maki omo ya kaza kina ganin ga adadin kina fara wanki da omo ko sabulu zai wanke maki kaya biyar sai ga kaya biyar iya wankewa ki ta tsiya da mijinki akwai kuma wanda yake ci na zahiri akwai aboki na ce da azumin nan fa bin ya ɗaure mai kai matan shi ta yi mai kunun aya an ajiye mai a kan tebur zai abubuwa na buɗe baki na wani kuma yana son kunun aya ya yi sanyi zai zo ya sha abin shi ya ce yana zuwa ya zauna ya buɗe ɗan jog ne haka aka zuba ya buɗe kawai sai ga an wanke ma roban gaba ɗaya an aji ne sai kira da ya ce ki kawo kunun Aya na ta ce gashi na kan tebur wallahi ta zo abin ya ɗaure mata kai ne daga baya da ya gane shaidanin aljini ne sai shi ma sai ya zautu ya ce to ba ku cewa a yi da ku sai ku shanawa <laughs> ana sai ku ce ku ba a yi da ku za ku sha <laughs> kuma ku ban da wulaƙanci ku a sha kafin buɗe baki a ce ba ku azumi ku gane wala da suna wannan ki aje kuɗi su ɗauki mijin ke zo da kuɗi ya aje su ɗauka ya ta sa kuma zo ta sa mai fushi da zargin cewa ke ne kika ɗauka kin ga ba ma bala'in da ya kai wannan kun gane wannan ni na ba ku shawara ku kun ga waɗannan zikirori da ake cewa ku yi Allah sai ku zauna lafiya ku yi sai ku zauna lafiya mafi yawancin abubuwan da ke damu mu ko Allah suna daga ciki akwai hannunsu wani lokaci ashiki in ya rasa yadda zai rike ko wani mari daga cikin da jin ya rasa yadda zai sai zai sai rika lalata miki harkan kasuwancin ki ki yi sana'a esi eh, eh, eh, ki ta kwante ko kuma kina sai da ki rasa inda kudin ke shiga ana samu wannan ko ba samu ko sai kin samu riba tsaf yaron ke je fasa kan wani ko kuma kudin sanda kudin ya je kare a station ana nan ko ba yi to dan menene kuke yin sakaci dangane da abin da zai ɗaukaka rayuwanku ku zauna lafiya kuma kin san Allah in kika kiyaye azkar kika kiyaye waɗannan abubuwa kika zauna lafiya ku haka za ga mijinki yana nan nan da ke na rantsi muke da Allah da rayuwar ɗa namiji Allah madaukin sarki ya ɗan fara shi fa jikin mace kin da Allah madaukin sarki ya fallasa maza da cewa zuyina linnasu hubbu shahawati minan nisa an samu matsala ai da haka ya fara sannan banina sannan qanatir al muqantarati min al zahab wal fiddati kinga kudi ma a aji na uku yazo wace ce ke ajin farko mace ce wa aji na biyu ƴaƴa ne to da ƴaƴan ai dike ce kuma kudin nan da ake nema wa za a mai hidima ke da ƴaƴanki to in kike sakaci shi dan ya shiga tsakaninku ko sai kin yi nadama wallahi sai kin yi da na sani sai kin rasa wai me ke faruwa da ke wanda sakacin ku ne yanzu a masallacin nan da za mu zo a zo da kadin reader a iya samu kowa a auna ta a ce za a fitar da waɗanda ba su azkar ba wallahi na san kusan rabi ba su yi ba da asuban yau kusan rabi ba su yi ba kuma tana jin gabanta na faɗi sai da shi a mar maza a siyo mata dutse ɗan libya dutse ko ɗan isra'ila aka siyo ba za ki miƙe ba ko ɗan ka'aba ku gane wannan da kyau ku kiza ku ji tsoron Allah kan waɗannan abubuwan da ake faɗi manzan Allah ya mana komi manzan Allah ya mana gata ba abin da manzan Allah bai mana ba amma ɗan adam da yake yana da matsala duk yare na nawa yare na annabi to ko in aka samu reni dan gane da abin da annabi ya zo da shi ma al'umma ko to dan adam ya shiga uku Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu za mu tashi lamba hadisi na 225 mala yake cewa warawaina fi sunan abi daud an hafsa ummul mu'minin radiyallahu anha anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kana idza arada an yarqada wada'a yadahu al-yumna ta khaddihi barkuci ba wacce ta isa ko wanda ya isa ya ba da wannan labari sai ɗaya daga cikin matan manzan Allah shi sa Allah ya girma matan annabi su ne wanda suke ganin annabi ido biyu su gan shi yana bacci yana kwance su gan shi ya shiga ban ɗaki ya fito yana kintsawa fi yanayin da ba wani ɗan adam da ya isa ya ga manzan Allah su sun isa su gan shi girmamawa ne ba ɗan ƙarami ba hafsa uwar muminai ta ce annabi duk san da ya nufin zai kwanta to yana sa hannun shi na dama ne a ƙarƙashin kumacin shi haka ke ke kwanta ba ke kwanta ba kowa ga ke ba ke rigingine tsakanin da ba ka ke ba mafi yawancin mata ga suke kwanci ko dai ta rigingine ko ta me rubda ciki kin ga bacci rubda ciki yana haifar da matsaloli ma zuciya yana haifar matsaloli ga zuci da sauran abubuwan da ke cikin ciki ba wani dalilin rubda ciki kuma kwanciya rigingine to yana daga cikin abin da ke gayyato shaɗanin aljanu. kun gano wannan da ke ku yana daga gayyato shaɗanin aljanu. to duk shaɗanin aljinu da ya zo gittawa ganke haka abin da zai fara zuwa ran shi shine sha'awar fasikanci kuma ki kwada ki gani in ba ki ce bari ki kwanta ki haka ke rigingin ki cewa ke bacci sai kin ga kamar alaman jiri na son ya dauke ki ilo suna gana ko alama ne na farmakin aljini gare ki annabi yana kwanta ne bangaren dama saboda zuciya tana bangaren ne hagu in ke kwanta bangaren hagu kina danna zuciyanki ne wani lokaci sai ki ji kamar kina son ki tari ki kaza da kin matse zuciyan jinin bai bugawa yadda ya kamata Allah madaukin sarki ya sa mu dace sun mai kolo sannan sai annabi ce Allahumma qini azabaka yawma tab'asu ibadaka Allah madaukin sarki ka kiyaye ni azabanka a ranar da zaka tada bayinka salasa marratin su uku manzo Allah yake karanta wannan وروى الترمذي من رواية حذيفة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال حديث حسن صحيح ترمذي دي رواية وانا حديث رواية حذيفة با رواية حفصة با سيتي حديث حسن صحيح ورواه أيضا من رواية البراء بن عازب ولم يذكر فيها ثلاث مرات a wani ruwaya na barawa ɗan azib sai bai ambaci cewa annabi yana yin addu'a saɗi uku ba sai dai yana karanta Allahumma qini Allah ka kiyaye ni azabaka muguyyar azabaka yawma su ibadak a ranan da za zaka da bayinka wani hadisi ma lai ce al Abu da ya fitar da shi a lamba na biyar. tirmidhi ya fitar da shi a lamba na dubu uku uku da da da casa'in biyar haka a lamba na dubu uku uku da da da shida alimamin na nasai a cikin littafin shi amalul yomi wal Laila. a lamban lamba hadisi na bakwai da sittin da da ɗaya lamba na bakwai da da sittin biyu haka ibnu maja ya fitar da wannan hadisi a lamba na dubu uku da da da takwas saba'in bakwai Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace hadisi na biyu da da shida. mala yace wa rawaina fi sahih muslim wa sunan abi daud wa tirmidhi wa nasa'i wa ibn majah an abi hurairah radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقول النبي يا كسنشينا شوا إذا آوى إلى فراشه duk sanda annabi ya je zai kwanta a shimfiɗin shi sai ce Allahumma rabbas samawati wa rabbal ardi wa rabbal arshil azim ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والقرآن أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناسيته أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطل فليس دونك شيء اقض عنا الدين واغننا من الفقر idan annabi ya zo kwanciya bacci sai ce Allahumma rabbas samawat ya Allah ubangijin sammai wa rabbal ard kuma Allah ubangijin kasai wa rabbal arsh kuma ubangijin al'arshi al'arshi mai girma rabbana wa rabba kulli shay Allah kai ne ubangijin mu kuma ubangijin komi falikil habbi wan nawa Allah kai ne wanda kake tsago alhab kwaya idan aka shuka ta ta bullo ta zama tsiro da za ta amfanar munazzilit taura Allah kai ne mai saukar da taura wal injil kuma mai saukar da linjila wal qur'an kuma yake saukar da alqur'ani yanzu kun ga har yanzu bai faɗi bukatun shi ba me yake yi kirari yake ma Allah to yanzu ne zai faɗa bukata a'udhu bika min sharri kulli dhi sharrin Allah ina roƙon ka kare ni sharrin duk wani masharranci anta bina bi nasiyatihi domin kowane masharranci Allah kai ne kake rike da makwarkwadan shi mana kai ke rike da linzamin shi duk wani abin da yake bilin bituwa yake kaiwa da komowa Allah a hannunka yake antal awwal Allah kai ne na farko falesa qablaka shay'un ba wani abu kafin kai wa antal akhir Allah kai ne na ƙarshe falesa ba'adaka shay'un ka ba wani wa antal zahir Allah kai ke kololuwa falesa fawqaka shay'un ba wani a samanka wa antal batin Allah madaukin sarki kai ne komi fa laysa dunaka shay ba wani ba kasanka iqdi anna dain Allah ka biya mana bashin da ake bin mu wa na min famin al Allah madaukin sarki ka wadatar da mu ka tsare mu daga me daga talauci wa fi riwayat abi daud a wani na abu dauda ya ce waqdi anna dain Allah ka biya mana bashi wa agnini min alfakari Allah ka wadatar da ni daga talauci wannan hadisi al-Imam Muslim ya fitar da shi a lamba na 2713 haka al-Imam Abu Dawud ya fitar da hadisin a lamba na 551 Tirmidhi a lamba na 3397 haka al-Imam An-Nasa'i cikin littafin Amalul Yawmi wal Layla a lamba na 790 haka Ibn Majah a lamba hadisi na 2800 da saba'in da uku Allah madaukin sarki ya saka masa alkhairi idan kika tsara wannan ko ina gaya miki babu wani masharranci da zai nasara a kanki ko waye kina yawan yi sannan babu wani abin da zai zama miki bashi ne tsakaninki da Allah ko bashi ne tsakaninki da bayan Allah ko ko bashi ne na kuɗi ko bashi na wani abu da zai zo ya haye kan ki rasa inda zaki duk wanda ya nufe ki da sharri sharrin sai rikide sai zama me alkhairi kuma yasa ina ba ku shawara kowa ta haddace wannan kuma ta rika yi akai akai lokaci bayan lokaci kina hadawa da sauran addu'o'in da annabi yake yayin kwanciya bacci kina tsara wannan to kin tsara komai matsala ko ba ki ki shi ba Allah ka raba mu da matsala hadisi na 227 mala ce wa rawaina bil isnad sahih fi sunan abi daud wan nasa'i عن علي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقول عند مضجعه النبي يا kasance جسن sanda ya zo kwanciya bacci sai ya بوجهك الكريم وكلماتك التامة من شر ما أنت آخذ بناسيته اللهم أنت تكشف المغرم والمأثم اللهم لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك ولا ينفع ذا الجد منك الجد سبحانك وبحمدك ينجوتكما النبي يذوق ان شاء اللهم اني اعوذ بك الله انا سنك زما كيد كنك ني ذاك وبوجهك الكريم الله كسا فسكنك ككاري mun gano wannan ma'ana ina kamun kafa da kai ya Allah ina neman tsaro da kariya biwajikal karim da fuskanka mai karamci wa kalimatika Tama da kuma kalmominka cikakku min sharri ma anta bi binasiyatihi da kowane masharranci wanda kai ne ke kulawa da shi sharrin tsuntsu ne sharrin aljani ne sharrin mutum ne sharrin tsinnaka ne sharrin ko menene ne in dai masharranci ne da Allah maɗaukin sarki ke daukar responsibility din shi ko to Allah maɗaukin sarki ya kare ke daga sharrin shi Allahumma anta takshiful magrama Allah kai ne wanda kake yaye ma bawa bashi wal ma'asama kuma kake yaye ma bawa kowane irin laifi Allahumma la yuhzamu junduk Allah rundunan da kake goyen baya to ba wanda ya sai wargazo wannan runduna duk taron dangi duk kuma yanda aka haɗa kai di yanda aka shirya makirci kowane iri ne rundunar Allah ba wanda ya ce kai ta kasa. wala yukhlafu wa'aduk sannan alƙawarin da kai Allah madaukin sarki wannan alƙawari baya tashi wala yanfa'u zal jadd minkal jadd sannan kokari da himma da ƙwazo da jajircewa na mai waɗannan abubuwa bai sai tsina nama kanshi komi abin da kai ne ka mallaka kai kaɗai ya Allah ba duk wanda yake kokari wai zan zama kaza zan samu kaza yana bata maka shi lokaci ne in dai wannan abun mallakan Allah ne kokari da kwazo da himma da jajircewa na mutum ko ba abin da zai iya tsina na mashi subhanaka wa bihamdik Sarki ya tabbata gare ka ya Allah kuma muna gode maka mun gabatar da takhrijin wannan hadisi a lamba na 183 Allah madaukin sarki ya sa mu dace hadisi na ɗari biyu da ishirin da takwas mala ya ce wa rawaina fi sahihi muslim wa sunan abi dawud wa tirmidhi an anas radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kana idza awa ila firashihi kala annabi ya kasance duk sanda yazo zai kwanta a mashimfiɗin shi sai ya ce ladi alladhi at'amana godiya ta tabbata ga Allah wanda shi ya ciyar da mu wa sakana kuma ya shayar da mu wa kafana kuma ya ishe mu wa awana kuma ya jibinci al'amarinmu fa kam min la kafin laho wala mu'uwin da yawa daga cikin baye akwai wanda bai da wanda ya ji binci al'amarin shi ko kuma yake kiyaye shi mu ko sai muka samu Allah yana jibinta al'amarinmu kuma yana kiyaye mu saboda haka mun gode ya Allah Tirmiri, Tirmiri ya ce hadithun hasanun sahihun wannan hadisi ne Hassan kuma hadisi ne ingantacce muslim ya fitar da shi a lamba na 2715 haka al-imamu abu dawud ya fitar da wannan hadisi a lamba na 2553 haka tirmidhi ma ya fitar da wannan hadisi a lamba na da 3396 haka al-imamu nasa'i a cikin amalul yawmi wal a lamba hadisi na ɗari bakwai da casa'in da tara haka ibn sunni cikin amalil yomi wal laila a lamba na ɗari bakwai da sha ɗaya allah maɗaukin sarki ya sa mu dace can da ya ce wa kafa ko wa kafana wa awana ya ce kafana ai dafa anna sharrin mu'uziyat Allah yake tunkuɗe mana sharrin masu cutarwa au kafa a muhimmati na duk wani abin da zai zama mana mai muhimmanci a rayuwarmu da abubuwan da zai iya mu to Allah ne ke tsare mana wannan abu wa qada hajatina kuma Allah ne ke biya mana bukatunmu awana kuma yace qala musannib bil maddi ala al afsahi wal ashhar awana ajamadda wannan shi yafi shahara kuma yafi fasaha kun gano wannan da kyau ko wahu kiye fihi al-qasar zake ce awana madadin awana ai razaqana masakin Allah shi ba mu gida wajen zama wahayya alanal ma'awa kuma ya tattara mana wajen zama na awi ilaihi wanda muke rayuwa a ciki wa naskunu fihi muke zama wa qala ibn al-jazari raddana ila ma'awalana duk inda muka kai mu komo Allah ne ke mai da mu inda muke rayuwa wa huwa al-manzil shine gida mun yi tafiya mun dawo mu komo gidajenmu walam yaj'alna minal muntashirina kal bahaim Allah bai yi mu kaman dabbobi mai tafa gamniya muna bilimbituwa muna yawo ba mu da inda za mu shiga ko inda za mu je mu zauna ba Allah bai mana haka ku gane wannan da kyau Allah madaukin sarki ya sa mu dace hadisi na ɗari biyu da ishirin da tara daga cikin jeren giyan hadisan wannan littafi na al na al-imam nawawi Ya ce wa rawaina bil isnad al hasan fi sunan abi Dawud an abil azhar wa yaqal abu zuhair al anmari radiyallahu an anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kana idza akhadha madja'ahu min al-layl qala annabi ya kasance duk sanda ya shirya zai je kwanta bacci sai ya ce bismillah wada'tu jambi اللهم اغفر لي ذنبي وأخطئ شيطاني وفك رحاني واجعلني في الندي الأعلى بسم الله بسم الله وضعت جنبي da sunan Allah ne nake aje ɓarin jikina Allahumma gfirni zambi Allah ka gafarta min zunubi na wa akhfi da ke tare da ni Allah ka kaskantar da shi wa fukka rihani duk wani abin da zai wahalar da ni Allah madaukin sarki ka kauda man da shi waj'alni minan nadiyil a'la kuma Allah ka sanya ni daga cikin madaukakan bayinka eh waj'alni Allah ka sanya ni fin nadiyil a'la annadi bi fatihin nun wa kasr dal wa tashdid al ya bale cha ka za karanta shi wa akhsi yace ai iqrut ka kore wa fukka rihani ma'ana khallis raqabati min huquqil adamiyyin duk wani haƙƙi na ɗan adam zagi gulmacin mutunci bashi da komi da mutane suke ja masu bala'i duniya da lahira ni Allah ka raba ni da shi wa min haqqika ya rab da kuma bangaren ka, Allah ka kiyaye ni wa min adh-dhunubi bil afwi Allah ka gafarta min zunubaina ta hanyar yi min rangwame aw ko khallasaha min saqalit taklif bitofiki lil itiyani biha ko kuma Allah ka taimake ni in iya sauke waɗannan wahalhalu ta hanyar in iya aikata abun ba tare da damuwa ba ina fatan mun gane wannan da kyau warawaina an al-imam abi suleiman ahmad ibn muhammad ibn ibrahim ibn khattab al-khattabi rahimahullah fi tafsir hadhihi al-hadith qala annabi yace al-qawm al-mujtami'una fi majlisin yace mutane da suke tattaruwa a wani waje wa misluhu an-nadi an nadi Wajen jam'uhu andiya wa Yuredi, yuridu bin nadi al'a'ala al-mala'u al'a'ala min al-mala'ika shine koda majalisi ne za a zauna to Allah ya sa in zama ina cikin jagoransu koda kuwa a lahira ne cikin mala'iku ina roƙon Allah maɗaukin sarki ya sanya ni daga cikin manya-manyan bayan Allah wanda suke tare da Allah madaukin sarki Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu za mu saurara nan sai Allah maɗaukin sarki ya kai mu karatu na gaba nake cewa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum